بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمنا شكل لتا مختصر خليل منا شاهنا أريد أيادة تسئل دا بقوي كو دا تقر أريد أيادة تسئل دا تقر ومنا شكل هروما وهروما به kuma shi na ba wato ya haramta saboda dalilin hurumi kaɗau katsan mayun mayun butu bi nafi abinda ke kira da kai ne yan ana cikin hurumi to iccen da ya to cikin hurumi ba a katsa banda wanda an ka dasa amma idan mutum na cikin hurumi yana da gonan rogo yana shirabi ne in ya dasa wani ice ko darbi da sauransu na iya asawakin kaya ne illal insira kaga ne sai wa tsaure wasana da filisko ba suna kira da kansu ba waɗanda ana amfani da su don shi tsauri ana sa shi ga ɗakuna kuma ana sa shi ga ƙabrukka sai liskoko ana magani da shi hmm. inda kana ɗiba wannan daga sanke kama yi sambatu wa illam yi alaci kamar irin abin da ya zama ɗan adam ka shukawa ko da ba a shuka ba in ya fito wannan ana ba ne saufa ni a gaba babu sakamako bisa ga wanda ya kaci abinda an ka haramta katsafe don mutum ya kaci icin hurumi babu sakamako kasan masu wa'azin na alhazai wasu sai ka ji sun ce in ka kaci icin garago ramo ta gaba kusa abin shi kodi eh. wala jaza haram ɗaya haram na kai haram hmm, na sani ina da eh? eh wanda ya lahi Allah ba sai ya sigi hali ba to mu zo ka da madinati awo kamar yadda an ka haramtar da farautar madina hurumin madina hurumin madina ai harauta ta yi yi ma haramun na to da ina Bainar hirari A'a ala bainal hirari tsakanin hirari hirari in mutum zai shiga madina kana fara kai ga hirari inda ka kai ga duwatsuna nan babbaku masu awa an samu sauta dutse baki mai awa mai wuta to tsakanin wannan zuwa ƙarshe ne wato mil hudu na domin hirari duta amma kowane yana da lebo al'arba al'arba'i kenan hudu shi ne bayan hirari tsakanin hirari zuwa hirari tsakanin hirari zuwa hirari al'arba'i shi a shari so mu zo wasu jari ha baridin fi baridin haka na an haramtar da katsa iccen nan nata ita madina burzi cikin burzi kwaɗi burzi tsawo burzi mun san abin da burzi ko mil nawa to bari cikin bari bari hmm. to mu zo karatu wal jaza'u bi hukmi adalaini faqihaini bi zalika hmm. shi sakamakon nan da kaji an ce ana yi to ana yi ne bi hukumi adalaini da hukuncin adalai guda biyu faqihaini masana fiqhu guda biyu amma bi zalika <clears throat> bi zalika bi zalika ba ba lalai na su su waɗannan da an ce masana fiqh guda biyu ba lalai na sai sun san abwabu fiqh ha ba da zalika da aikin haji aikin haji aka magana ka da jawahiru nan mu gani hmm. na rafa hmm. to kaji to za a ba za su hukunci misluhu misalin abin da za a bayarwa minan na'ami ko na dabbobin ni'ima kamar ne raƙumi kamar nagge kamar tumaki kamar awaki au idi'amu bi qimatu saydin ko kuma ciyarwa da ƙima nan na farauta a dubi farautar nan tana mai rai sana a yi mata kima da kuɗi dinari ko dirhami wannan kima sana a sai abinci sai abin nan sai yau na za a yi ranar da an ka halaka abin nan ba ranar kima ba wato kima ta yau mai talata aka ranar da an ka halaka abin hmm. to kuma ina aka bashe shi nan bagiran in ya za a bina da kima da za a ba su an ka samu talaka to nan za a ba su ya ba su in kuwa zan babu talaka wurin kowa morati na babu mai bukatar saraka to a ba su a kusa ga wurin don haka kaga shi wannan ba a zakwa da shi nan gida ba a zakwa da shi nan gida san aka bace zaki san aka bace shi ai an kai an kai shi wani wuri wato an ka daga daga nan an ka cishe shi wani wuri ba wannan wurin ba ko kusa gare shi to bai isa ba wala za'idun ala muddin wala jizu na karanta sai shi ma bai isa ba abin da ya karu bisa ga muddi wato in an ka an ka kimanta kowane miskini mudu za a bashi na abinci ne an ka kima gare shi to shi na wala jizu za'idun ala muddin li miskinin ko wanda aka kara ga abinan to mazo illa an yi sawo ya si irahu sai inda wannan abin ya daidai da fi'ilin lokacin wannan wurin duk gaba ɗaya a game to shi ka sayan mudu guda to wannan sai isa to wannan shi aka yi bai yana isa ko bai isa da a koma dai ga mudun nan saumun awo saumu yawon ko ko kuma kowane mudu a yi azumin wuni ɗaya in ya yana da tsiya bai da kuɗi to kowane mudu guda sai a yi mai azumin yini mhm. wakan mala likasarihi to ya kammala azumin wuni ɗaya saboda karewa mudu idan an ka kidaya ya eh, mudu goma sha ɗaya da rabi to azumi goma sha biyu za a yi to mu zo in mutu ya kashe jimina to sai ba da raƙuma in mutu ya kashe giwa ya ba da raƙumi mai tozozu in mutu ya kashe eh, jakin jeji da abin nan bauna bakar su ya ba da nagi in mutu ya kashe jaki da dila a ba da akuya kama mai makata wala harami ya mami ha kama mai makata tasbihi na yi kamar kurciyar nan ta makka in mutu ya kashe ta ita ma sai ba da akuya tasbihi na da akuya can wala harami haka ne abin nan hazbiyar harami waya mami ha da hazabenta awo ka gane ko ba sai an ce ga haƙi haini ba an riga an ƙara wani hukunci <laughs> eh, an riga an ƙara gala hukumin ka ta yadda kowa <clears throat> to ba zo karatu walil hilli ci gaba wa arnabi wa yarbu in wa jami'in dairi alqimatu daman ya samu ga hilli ya an haka shi kurce hilli ko hasbe hilli ba ta an ce ka ma makata ba to yanzu wani hilli in ya za halali ya kashe kurciya abin nan abin nan in muhurimi ya kashe kurciya ta ta hilli wa zabe ko ya kashe damu ko ya kashe zomo ko ya kashe kurege da dutsuntsu da ama to kima ta abinci za a basuwa waccan hasbiyar da kurciyar da tantabara ta harami da an kai magana da makka wannan alhorma ta don ka a dore mata ta'adiya an kashe a bada akwai amma in an kashe hasbiya ko an kashe kurciya ko an kashe amma na hindi kuma hori ne kashe to wani kima ta aka basuwa sai abin sai abinci ya basuwa. alhorma yana cikin harama muna tare kuwa yanzu ya kashe hasbiya ne ni karatu ya karama farauta da marashi ya lahiya farauta da kyaukyawan farauta duk ne suke an yi abin manci waƙuwuma an kimanta da rabbihi ga mai ita bi zalika da wannan jaza'i ma'aha tare da ita wannan jaza'in kuma a yi kima ya biya mai ita wato in mutu ya kashe ita warauta wanda yake tana da ubangiji wanda adda abisai muna tare da kuwa to shi mai warautar nan wanda adda gada ta gida sai muhulmi ya kashe ta shin tawa ta gada to amma da ina haka musa to sai a yi mai hukunci ya biya jaza'i na ya kashe warauta ta daji sannan a yi mai hukunci ya biya mai abu kima ce aiki ya samu ina aiki ma'aha ma'aha ma'a jaza'i ta da kima jaza'i to mu zo wai shahada wa in ruwaya fihi fihi sun ka ka sun wal su haka ma ni din can da an kai magana sun yi kokari fihi cikin jaza'i wancan na gaba fihi na gaba kun gane fi sun yi kokari fihi cikin jaza'i wa in ruwa ko da ko an ruwaito fi ne ko da akwai abin da an ka samu game gabata to waɗannan haka ma na su yi kokari su ma ciki don haka ya zan koyo shi in za ana haji dole sai da malamai don in mutu ya tuntuɓe ko samu wani abu to ba a jingina ga abin da an kawo hukunci za a kawo musu kwamitin malamai Yanzu, wani aka daga? Malamani, eh? me ana ya akwai mi a in eh. a ana samu ba a samu lamai ana sai ba a samu lamai to Allah sauƙaƙa <clears throat> walahu an yanta kila illa an yalta zima fatawi lahi wanda jimla tana da matsala tana da waya shi wannan da an kace in matsala ta sama ya kai mu malamai to walahu an yanta kila ya samu bayan an yi hukunci an ce mai ya bada abu kaza domin su malaman ka'ida sai su faɗa mai za ka yi kaza za ka yi kaza za ka yi ko za ka ciyar da akuya za ka ba da akuya ko za ka ciyar da abinci ko za ka yi azumi muna tare da kuwa to bayan an faɗa mai waɗanda to sai ce bari bari ya azumi to wala ku an yanzu kila ya samu cire daga azumin nan da yake zai ko ciyarwa illa an yalta zima sai inda ya lizinta maka yake to na lizinta maka yana yin azumi su wannan bai taranta ko ko yana taranta ta wila ne amma in sun ka kace ga akaram kana yanke shi an yanke gilan nan tsaya eh, babu ta wila ne to kama a yake cewa misali zai ce wato alzamtu zalika na lizimta maka yana wannan amma bila jazamin fil qalbi ya ba ba ga zuciya ta ɗaya ya zama shi ya lizinta ba shi faɗa nan gaban su na wannan lizinta to in ya riga ya faɗi wannan to ba faɗa gawa amma yana dama a laifin yaro ba da hukumi bayan mai hukunci da ba zaɓi so mu zo in sun kaso ba su faƙi haini to sai a fara wani abin nan wani bahas yawo sai a fara wani hukunci daga gare su to abin da ya higa su mallamai kawalu homa nina na bi majalisun ko yi rohon mallan wala wala aula wani homa bi majalisun abin da ya zo na majalisi guda a a zo na wuri guda a kawo matsala fikiya a tattauna eh, eh ba to in faƙi hari sun kai hukunci wani kila in taba yana alhaɗau kaji kuna na ana asin an kwance hukuncin na in kuskure ya bayyana wallahi a cikin tayi da kwai ushirin da ya tala omi ushirin da ya uwa ko da ko ya motsa duk da ushirin ta aka basuwa wadiyatuha inin zaharra amma an ba da diyata idan ya kuka to duk abin da zan ba ka diya ba ba ba farauta ba murakabun wannan da an ka tsara in dai ba wannan fidiyatu murakabu ba ko da za a sai da murakabu ba to me yace har yata ta huta komi in dai ba wannan gana ba to har yata mallan ya darasa wurin nan mallan ana mallan ma ah? ba an san

shi alhaji gane ka a kudin da ya biya cikin sun aka rarrabewa a rago na mani to kai baka da haki yana to kai baka da haki Allah ya saka ma da ainihin alkhairinsa